kuma duk hukuncin hankali addini ne a nan za mu iya cewa da addini da adalci da hukuma ta adalci ba bambanci so da haka addini a istilahi kamar musulunci sai zama istilahi ne da ma'anarsa ta takaitacciya shi yasa idan mun ɗauki wancan mahanga da muka zaɓa na cewa adalci ya fi addini faɗi zai iya yiwa a samu adalci a hukumomi wanda yake ba su yi da'awar cewa hukumomi ne na musulunci ba ko musulunci ya goyi bayan su tarihin musulunci abin da ya nuna mana kenan bari mu gani nazariyar mu ce tafi ko nazariyar wa'ancan mutane aksarin wa'ancan mutane suke kiran sunanci sun tafi akan cewa adalci daidai yake da musulunci muka ce wannan kuskure ne adalci ya fi musulunci faɗi ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi yayin da manzon Allah ya aika al'ummarsa zuwa habasha mai ce ba inna biha malikan adilan la yuzlamu indahu ahad ku je a habasha habasha sarkinta menene kirista ne najashi kirista mai suna najashi ba musulmi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da mutanensa musulmi da suka musulunta ba su da galihu ku je habasha ku hijira ku gudu domin ku tsira daga addininku da addininku a habasha akwai sarki adili ji wannan magana ittifakin musulmi baki ɗaya ba mai kokonta manzon Allah ya faɗi wannan magana babu wani mutum ɗaya da ya saba dukkanin sun tafi akan cewa manzon Allah ya ce da su ku je habasha akwai wani shugaba adili ba a zalinta kowa gunsa wannan ne sanya nazariyar 'yan uwa musulmi gaba ɗaya muka ce akan kuskure take da yawa wasu malamai sun yi kokari su kare wani bangare na wannan nazariya ta 'yan uwa musulmi musamman ta shugaban masu tunani na gwagwarmaya na duniya irin said kutub na shagaya musu cewa wannan kuskure ne kuma na ba su hujjoji gamsassu suka yarda cewa lallai wannan kuskure ne daga 'yan uwa musulmi shaikhal musulmi suna cike da kuskure saboda nazariyarsu kan hukuma ita ja wannan abin da yake faru a duniya har yanzu da wannan hargitsi da ya mutsi da sunan musulunci saboda yadda suke ganin hukuma da suka bata rashin hukuma a cikin al'umma da mai suna hukumar musulunci sai suka ba shi matsayi daidai yake da rashin imani da Allah amma suka ce shine mafi tsanin kafirci so da haka sai zaman tun da majmu'a jahiliya kamar yadda suke kiran sauran kasashen duniya majmu'a ce ta jahili kuma majmu'a jahili yana daidai da majmu kafiri sai aka sawa da kufral a siyasi in ji babban malam wanda ni kuma yana ce mishi kufral istima'i ko kufral hukumati yi halin kufral siyasi shi ma ya dace da shi saboda kufr ne wanda yake akan matsalar siyasa wato jagoranci da abin nan wannan haka yake kufrul ijtima'i maimakon kufrul fardi na ce mishi kufrul ijtima'i ne saboda ya mukabilin kufrul fardi na kalle shi amma babban malami na kallon shi a matsayin abin da aka tsara shi a fagen siyasa wannan kuma duk ba shi da iskali mu ambace shi da wannan suna kufur siyasi kafirci siyasi na siyasa saboda haka kenan ashe ba zai yi ba a dogara da nazariyoyin uwa musulmi a duniya gaba ɗaya kuskure ne so da haka zai iya yiwa a samu hukuma adila amma fa ba musulma ba saboda shugaba matukar ya aji komai mahallinsa to shikenan ya adalci kuma musulunci zai yaba masa kuma har ma ya samu aljanna akan wannan najashi an yi saɓani ya musulunta ko bai musulunta ba wasu ce ya musulunta wasu ce ba su musulunta ba amma ittifakin musulmi lokacin da najashi ya rasu wata iska ta taso sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ga iskar ta taso sai ce musu kun san abin da na iskar ta taso sai suka ce ah, sai ce dan uwanku na jashi ne ya mutu ku tashi mai masa sallah manzon Allah sai masa sallar ga'ib yin sallar ga'ib da ya masa addu'a da ya masa sai wasu suka ce musulmi ne na jashi mu muna ganin najashi bai musulunta ba kuma ba a hana sallah ga mutane irin su najashi ba najashi masihi ne kirista ne daga cikin masu masababin a yaƙubiya yan yakubiya suna ganin ubangiji ɗaya ne kuma suna ganin annabi isa bawansa ne manzansa ne kuma suna girmama dukkan addinai da wannan ne zamu ga ayar Kur'an tana cewa waɗanda suka imani ko suka yahudanci ko suka kiristanci ko suka suka yi imani suka ayyuka na gari Allah zai ba su ladan su saboda haka najashi yana cikin waɗanda suke sun yi kiristanci amma imani da ubangijinsu daidai ne imaninsu game da annabawa daidai ne kuma sun bi adalci don haka ya cancanci a sallah kuma ya cancanci samun rahmar ubangiji a saboda haka ashe kenan hukuma tana bukatar shugaba adali a matakin farko akwai bahasi kan cewa shin zai yiwu shin kowa yana da haƙƙi ya kafa hukumar musulunci a nan ma muna da saɓani mu muna ganin cewa bisa dalilin ƙur'ani da tarihin annaba baki ɗaya da ruwayoyin da suka zo daga gidan manzon Allah babu wanda yake da haƙƙin kafa hukumar musulunci su wanda Allah ya izini sai wanda Allah ya izini hatta da annabawa ba kowane annabi Allah ya ba izinin kafa hukuma ba sai 'yan kaɗan su ne Allah ya ba su izinin kafa hukuma annabi sha'ib yana zaune a cikin gari a matsayin malamin gari kuma garin yana da jagororinsa daban Allah bai wajabta masa dole sai ya kafa hukumar musulunci ba a Madina haka ya rayu da su ya zama mai shiryawa mai tafiyarwa wannan ya daidai da nazarin Said Mustapha da kuma nazarin wasu malamai kan hukumar musulunci mai ma'anar hukumar musulunci shin dole ya zamanto a ra'asinta ya zamanto wani malami da yake ba da fatawa ko ya wadatar ya zamanto masu tafi da ita ba malaman addini ba ne amma suna karɓar shawara daga malaman addini suna gaya musu hanya wannan ra'ayi na biyu shi ma karfafa shi ma za a yi kiran shi hukumar musulunci matukar kowa ya shugabanta amma ya kasance yana karɓar shirya daga masu hankali da malamai abota addini masu tsoron Allah ba kowane malami da sunan malami wanda ya sa riga yana barazana kuma ba adali ba ne wani ma da abin takaici wani ma fasiki a wani ma jahili ne a sunan malami bai san ma musuluncin ba bai ma san inda yake masa ciwo ba amma ya sa riga yana wa'azi a matsayin malami saboda ya harce wasu ayoyi shikenan sunansa malami saboda haka a shikenan bahasin hukuma ba su ne mai muhimmanci sosai mu sani ba bahasi ne wanda yake ba wasa ba matsayi ne wanda yake makoma al'umma yake ayyana wa mutane so da haka adalci ya fi hukuma faɗi kamar yadda muka yi bayani a lokacin da ya gabata so da haka babu wani wanda aka yadda ya kafa hukumar musulunci sai wanda Allah ya ba izini has idan ka zo ka ce mana za ka kafa hukumar musulunci sai mu ce waye baka izini a ina ka samu izini idan ka dogara da ayoyin Qur'ani ko ayoyin Qur'ani suna magana ne am dan haka ne za mu ga wasu daga cikin manyan malamai daga cikin malamai biya ahlul bait suka ce tsayuwar da muka yi har aka samu hukuma da ake kiranta musulma hukumar musulunci a jamhuriyar musulunci tsayuwa ce muka yi ta babin umarni da kyakkyawa da hannu da muna wannan abu da yake hannun mutum kuma idan mutum ya aiki da kyakkyawa ya yi hani da mummuna kuma ya jagoranci al'umma akan wannan shi ma sunan shi musulunci kuma za ka iya kiran shi sunan shi hukuma musulma saboda hukuma ce da take umar da kyakkyawa take hanyar da mummuna kamar yadda Allah yake cewa Allah zina imakkanna fil ard wa'anda idan muka ba su iko kasa aqamu salatu atu zakatu a amaru bil ma'ruf wa nahyu anil sauransu wa'annan aka ba su iko a bayan kasa sai da sallah su ba da zakka su umar da kyakkyawa su hanyar muna irin wannan ne wannan ma sunan shi hukumar musulunci kamar yadda ɗaya daga cikin malamanmu a sayar allama shi ma ya kafa dokoki na cewa me ma'anin a kira hukuma hukuma musulma ya ce zai iya tana musulunci tana aiki da musulunci kashi casin ko kashi saba'in ko kashi arba'in ko kashi talatin kuma da sunanta musulunci hukumar musulunci saboda me saboda hadafinta shine kaiwa ga wancan kashi ɗari ɗin da ba za ta iya kaiwa zuwa gare shi ba don haka sannan na biyu wayanda suke kafa hukumar musulunci da sunan hukumar musulunci suna tafi da ita ne da ishtihadodinsu da ra'ayinsu kuma sau da ishtihadodinsu da ra'ayinsu ba musulunci ba ne ya saba koyarwa musulunci sahihiya da ta zo daga manzan Allah amma duk da haka suke kiranta hukumar musulunci kuma ake kiranta hukumar musulunci ba da nufin tana ta zama musulunci ɗari bisa ɗari ba da nufin tun da hadafinta kaiwa ga musulunci sunanta hukumar musulunci zai iya yawa wani ya zo ya kafa hukuma ba sunanta hukumar musulunci ba amma saboda adali ne ya yi adalci ya kiya adalci ta zama tasu ta fita wancan wanda ya kafa hukuma sunanta hukumar musulunci kuma yana zalunci don haka shi yasa za mu iya samun cewa sakamakon adalci yana faɗi za mu ga hukuma sunanta hukumar musulunci amma ana zalunci a cikinta kuma tana zalunci saboda me saboda adalci ya fi musulunci faɗi zai iya ya musulunci amma kuma sai ya saba musuluncin sai ya zalunci sai ya zama hukuma ta musulunci da jagorori azzalumai da sunan addini ko da ku sun sa riga musulunci sun kira kansu malamai zai iya yiwu a ce hukuma ba sunanta musulunci ba ta adalci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yarda da waccan hukumar da take adalci fiye da wannan hukumar da kira kanta sunanta hukumar musulunci kuma take zalunci za mu ga ahlul bait sun la'anci hukumomin bani umayya sun la'anci hukumomin bani abbas Sunan su hukumomin musulunci dole turkiya da aka sunanta hukumar musulunci amma me take yi duba tarihin tarihinta kaga tsananin zalunci bakin zalunci hatta a cikin gidan sarauta da kashe mutane ba bisa haƙƙi ba sabanin ra'ayi kawai na isa a kashe mutum a ina ne Allah ya ce dan mutum ya saba ra'ayi a ina ne aka ya tilasta mutum akan ra'ayi so da haka ashe kenan lallai adalci ya fi hukumar musulunci hukumar adalci ta fi hukumar musulunci fadi kuma tana isa samun sakamako mai kyau a wajen ubangiji idan take adalcinta fiye da ma wacce ta kira kanta ko musulunci kuma tana zalunci da wannan zan ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh